Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna tare da mu a shirin domin iyali ya kawo muku labarin wasu masoya a gusau babban birnin jihar Zamfara, waɗanda tsananin soyayya ya sa budurwa zuba wa kanta fetur da wa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin ɗaukar nauyin aurensu abinda ya sa ta yi mummunan kuna To sai dai burin masoyan da ma duk waɗanda suka ji wannan labari na ɗaurawa masoyan nan aure ba zai cika ba, sabili da Aisha ta cika jiya da safe a babban asibitin Gusau inda ta yi jinya. Ga hirar da suka yi da abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina lokacin da take jinya. Aisha Sannu. Yawa. Aisha ban sani ba kina iya dan bani labarin abin da ya faru haka? Abin da ya faru shi to kaddarori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko. Komi tsuhon ga komi ka, Ko da za ka mutuwa ne da abin da Allah ya rubuto tun harko sai ya faru karshiya. Ko da za ka mutuwa ne. wanga abu kaddarori ne kawai dai a shana da ta samu kaina da fetur ba wanda ya hasu, ba wanda kone ne ni ne su kone kaina halan me ya bata miki rai to hake kai kone kanki ko da ni ba ma zautar za ta kama ni haka ba ana cewa ke aikata hakan ne saboda watakila an ce uh, masoyinki umaru ba shi da wato halin da zai abin nan menene gaskiyar labarin i haka ne yar an kashe i haka ne saurayina ne yana suna kuma nima yana so ne sai an ka ce biyar abin aure na ni kuma na sai na da sana'a ta kuma ya tabbatar man da cewa Allah sai ya aure ni amma duk da ranga abu kaddarori ne kawai to yanzu watakila an ce umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki iya kana an ka ce don ko ranar da wani na din ana gaya mai ko shi cewa an kai sai da su masu da an kai mai karin ruwa to sannu aisha allah ya sauwaƙi na gode yanzu duk da yake yanzu kina kwanci a garin asibiti amma menene ki menene fata na hmm. allah ya bani lafiya shi ɗan naka ɗuri yanzu ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata Yeah. Wato da jin labarin rasuwar Aisha shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shi ne yake matsayin uba a gare ta. Sunana Alhaji Aminu Muhammad Albarkawa ni adda aikin kula da yariya na har zuwa yanzu ga halin da ake ciki. Ni ne matsayin mai rikonta. To alhamdulillah sai mu yi Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudunmawa na arziki. Ba wanda bai sa hidima cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun tafi da addu'a, wasu sun gama da kuɗi, wasu sun zo sun ganta muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta muna godiya gare su Allah ya saka masa da alheri. abin da suka yi muna muna godiya gare su ubangiji Allah ya musu sakamako na alheri da gidan aljanna Allah duk abin da wani ya kiro da aka bamu Allah shi mai musu da alheri daraja alqur'ani da ku yan jarida muna godiya Allah ta ka muku da alheri domin ku kuka yarda duniya ta jiya kuma aka bamu gudunmawa kuma yanzu muna neman ku kare yarda duniya Allah ya ci yarinyar nan kuma muna son duniya ta san lalle wannan yarinya dai kowa ya baki da kai amma lokaci ya yi alhamdulillah Allah ya ci abinka kuma muna godiya Allah ya muka rahama Allah ko da duk yayi kuma Allah ta kame da alheri shi wannan yaro ya samu labarin rasuwarta wallahi halin halin da yake domin da abin da ya faru yaron dai da ya suma sai da an na karin ruwa mm. to yanzu da lahi ni dai ban ga yaron ba ko ya ji ko ga ji wallahi ban sani ba domin yaron ya ce shi yana son a daura mai aure da ita tun yanzu kafin ma ta baro gado ya zan ta jinya ya isanta ga halin da ake yanzu da sa lokacin da masu suke da lahiya kuma ga Allah ya nashi billahi muna godiya ga jama'a na'am to yanzu mine ne shawarar ka musamman ga 'yan mata da uwaye gaba daya akan wani al'amari haka dai da ya faru To abin da ake rata da 'yan mata da kuma uwaye mu uwaye mu yi haƙuri abin da duk yanya take tana so mu haƙuri mu bayan Allah shi kai da arziki da talauci duk na Allah ne kuma 'yan mata su daina ɗaukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu yaye muna da na gabatanmu akwai kakanni uwaye mu a'ko manyan mu wanda ya kamata in abu ya faru a ga kamar mun kan gari to a kira mu ga manyan yannan mu ko da babu da uwaye a kira mu a ce ina son wani ina son wani ina wacce ina son ina son wani amma shi abin ya gagara dan Allah a kira babana a da na ni ne daura mu aure da wani yayi da haka an kai damu abin ya wa mu alheri wallahi na yi nadama kware kware na yi nadama na yi nadama kuma neman Allah ya yi muna kurakuran da muka yi shiga cikin tsakanin mu da wannan yariya ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran yunkurin da muka yi na jin ta bakin Umar saurayin Aisha bayan rasuwar tata ya ci matura. Sai dai ga bayanin da ya yi mana lokacin da take kwance a asibiti. Ni bai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina abu